يغشاكم فيه فينزل الرحمة ويفض الخطايا معاشر المسلمين لقد أحوك أهل أو كاد أن يهل علينا ضيف كريم حبيب لكل قلب مسلم أنيس لكل مؤمن إنه شهر رمضان شهر الخيرات والبركات شهر الطاعات والقربات شهر الصيام والقيام والقرآن شهر الذكر والاستغبار والدعاء شهر الجود والسخاء والبذل والأطاء شهر الصلة والإحسان شهرا تعددت خيراته وتنوعت بركاته وعظمت مجالات الربح فيه روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا نفحات الله في أيام دهركم فإن لله نفحات أتى الله أن يصيبكم منها بواحدة فلم تشقوا بعدها أبدا ومما ينبغي أن نستقبل به رمضان نستقبل بالنية الصالحة خالصة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نستقبل رمضان يا عباد الله بالدعاء لبلوغ رمضان فندعو الله أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وآفية وإقبال حتى نقبل على نفحات الله في رمضان فإن الإنسان لا يملك حياته ولا لحظة منها نستقبل رمضان بالعلم والتفقه بأحكام رمضان أحكام الصيام والقيام والأجور العظيمة للقرآن لكي يصوم أحسن الصيام ويقوم أفضل القيام ونيته خالصة للواحد الديان فيستحق بذلك أعالي الجنات ومجازات النبي الأدنان بارك الله لي ولكم ومجاورة النبي الأدنان بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 Allah ka raya mu akan sunnarsa ka dauke mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwana masu girma wannan shine kusan sati na ƙarshe a cikin watan sha'aban wanda yake nuna kenan za mu shiga cikin wata wanda yake mai albarka na ramadan Ramadan shi nan ya tinkaro wanda ya tinkaro da rahamarsa ya tinkaro da albarkatu da alkhairai wanda Allah madaukakin sarki ya saukar a ciki kuma ya tinkaro domin yayi wa bayi kurakuransu da su, don haka ya zama wajibi a gare mu mai shirin yin ibadu da ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka saura kaɗan mu shiga cikin wannan baƙon watan mai karanci wanda masoyi ne ga dukkan wani mumini musulmi kuma shi ne abin jin daɗin dukkan wani mai tsoron Allah yana daga cikin alamomin mutum yana da kusanci da ubangiji maɗaukacin sarki kuma yana da imani ya rinka jin farin ciki da annashuwa da jin daɗi yayin tunkarowar Ramadan domin yana ganin wani lokaci ne da zai zo da zai kwashi gara'atuha ta rahma da jin kai da abubuwan da babu a wani watan in ba a watan Ramadan ba duk wani mumini yana ganin babu wani lokaci da yafi jin daɗi fi farin ciki kamar ya ji shi a cikin watan Ramadan shi yasa sahabban manzo sallallahu alaihi Sallam wata shida kafin watan Ramadan ya zo suke ɗauki suke ta Allah Allah suke addu'a suna cewa Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka isar da mu watan Ramadan domin wata ne mai albarka wata ne wanda yake akwai dimbin alkhairai a ciki da albarkatu wanda Allah madaukakin sarki ya tanada wata ne na kusanci da ubangiji madaukakin sarki da yi mishi da'a wata ne na azumi na tsayuwar dare na karatun alkur'ani wata ne na zikiri da istighfari da addu'a wata ne na kyauta da sadaka da taimakawa bayan Allah wata ne na sada zumunci da kyautatawa makota da kyautatawa dukkan wanda ya dace a kyautata mushi wata ne wanda alkhairansa ba za su kirgu ba albarkatansa ba za su takaitu ba domin wata ne wanda yake zuwa da gwaggwabar riba ga dukkan wanda ya ribaci ayyukan alkhairi a cikinsa da ka zage dantse da kula da tsara abinda mutum zai yi a Ramadan wannan shine zai tabbatar da cewa ya shirya ne zai yi da Ramadan Ibn Majah ya fitar da hadisi a sunan nashi daga Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar farko ta kasance a cikin watan Ramadan za a daure dukkan shaiɗanu. da kangararrun aljannu za a kulle ƙofofin wuta ba za a buɗe ba ƙofa ɗaya daga cikin ƙofofinta ba za a buɗe ƙofofin aljanna ba za a rufe ƙofa ɗaya daga cikin ƙofofinta ba sannan wani ne shela zai rinka shela yana ce ya ya kai masoyin alkhairi me san aikata alkhairi matso ga watan alkhairi ya zo ya kai me san aikata sharri takaita ka ja baya domin ba watan sharri bane ba a kowane wata a kowane rana manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane dare daga cikin dararrakin ramadan Allah yana yanta wasu bayi daga wuta a cikin wannan daren wannan yake nuna kenan kusantar Allah da ayyukan alkhairi shi zai sa mutum ya dace da rahamarsa a wannan rana an fitar da hadisi duk da yake an yi saɓani akan ingancin hadisin imamun albani ya a fashi, haka imamun suyuɗi amma da yawa daga cikin wasu malamai sun ce abubuwan da maganar da ta zo a cikin wannan hadisi maganganu ne waɗanda da yawa daga cikin hadisai da ayoyi suka tabbatar da su inda ake cewa ta'arrabu ta'arradu linafhatillah ku yi ƙoƙari ku dage wajen lokacin da za ku bujira da kawunanku a wasu kwanaki da Allah marukacin sarki yake sanya kyautarsa ta zamanto ta fi kowace yawa. Allah maɗaukakin sarki a lokuta da yinnai da dararraki ya sanya wasu lokuta wanda kyautarsa tana da yawa a cikin wannan lokuta. Shi sa manzo Allah ya ce ku dage a cikin waɗannan lokuta. Watan Ramadan <coughs> yana daga ciki. asharul gomarsa yana daga ciki ranar arfa tana daga ciki sulusun lailil akhir yana daga ciki idan waɗannan kaka na ayyukan alkhairi suka zo Allah madaukakin sarki yana da wasu kyautuka da baiwa da ɗimbin rahama da yake kwararowa manzo ya ce wataƙila idan ɗaya daga cikin ku ya shafi wannan lokacin ya dace to ba zai taɓa tatsewa ba har abada duniyarsa da lahira za ta yi kyau wannan yake nuna kenan a cikin waɗannan kwanaki mutum kai ya bar ko da awa ɗaya ne ko da abubuwan matuƙar yana free to abin da zai yi kusanci da ubangiji maɗaukakin sarki yana daga cikin abubuwan da za mu fuskanta tun yanzu mu kyautata niyyar mu ta zamanto nagartacciya wadda ta keɓe muka ta zama keɓantacciya da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin Allah ya yi umarni duk wata ibada da mutum zai yi ba zai karɓa ba sai an kaɗaita shi a cikinta. Sai sa ya ce wa ma umaru, illa da ya abudullaha mukhlisina lahu Allah bai umarci da komai ba ta ce a bautata ma Allah ana mai tsantsanta shi ga addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innamal a'malu niyyat wa innamal kullum imri'in ma nawa. kaɗai ayyuka sakamakonsu yana dangantuwa ne da niyyar da mutum ya yi, kowane mutum kuma, kowane aiki da zai yi akwai niyyarsa a kansa. Mu fuskanci Ramadan da kyakkyawan niyya domin Allah, neman kusanci da Allah, da lada a wajen Allah. Domin manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Man sama Ramadana, imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min zambi." Duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani yana mai ikhlasi domin lada wajen Allah to za a gafarta mishi abin da ya gabata na zurbansa man qama ramadan imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsaya yayi sallah a watan ramadan to za a gafarta masa zurbansa mu fuskanci wannan wata da addu'a da kaiwa matuƙa wajen addu'a Allah madaukakin sarki ya kai mu watan ramadan muna cikin lafiya da jin daɗi da kwanciyar hankali domin duk abin da mutum yake nema sai kana raye za ka tsara kanka ibada in kana raye sai kana da lafiya in kana da lafiya sai akwai kwanciyar hankali to shi yasa za mu dage da addu'a Allah ya kai mu watan Ramadan kuma ya sa muna da lafiya kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da za mu mautata wa Ubangiji maɗaukakin sarki a cikin sukuni. mu fuskanci wannan kyautuka da Allah madaukakin sarki zai zuba a cikin watan Ramadan da kuma yafiya mu yi iyakar ƙoƙarinmu wajen roƙon Ubangiji madaukakin sarki ya amsa mana ayyukanmu kuma ya ba mu damar yin aikin kuma in ya ba mu ya zama karɓaɓɓe a wajensa mu fuskanci Ramadan da ilimin watan Ramadan tun daga yanzu sora wajen akalla kwana uku ko hudu ko biyar da za a yi watan Ramadan. To tun daga yanzu misali ta tafai wajen hukunce-hukuncen Ramadan, an rubuta su da yawa da Hausa, an rubuta da yawa da Turanci, an rubuta da yawa da Larabci. Wannan yaren uku zai baka dama ka iya karanta ɗan dai mu zakkira ta shafi hamsin daga nan gun zuwa raraba mutum zai iya saukewa sau biyu sau uku. Ka karanta in ka yi Hausa kawai ka iya karatun Hausa kawai ka iya ka karanta da Hausa turanci kawai ka iya akwai na turanci ga sunan in larabci ka iya daman ga sunan ba iyaka mu karanta hukunce-hukuncen azumi da hukunce-hukuncen tsayuwar dare domin kun ga aikin lada da kusanci da ubangiji ba fa a karɓar su sai da ilimi sai ka san me za ka yi kuma daga wani waje ka karɓo abin da za ka yi sanin me za ka yi daga wani waje kuma ka karɓo abin da za ka yi da ikhlasi shine zai tabbatar da ladanka a wajen Allah shi yasa Allah yake kullun yana cewa innal ladina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi ikhlasi domin Allah suka yi aiki na kwarai shi ko aiki na kwarai baya aiki baya zama na kwarai sai ya dace da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam an yi kishi a cikin ilimi domin mai azumi cikakken azumi kyakkyawan azumi domin mafificin azumi shine wanda aka yi shi da ilimi mafificin tsayuwar dare ita ce wadda aka yi ta da kyakkyawan niyya da azumi duk wanda da ikhlasi da ilimi duk wanda yi wannan kuwa ya cancanci ya samu ɗaukaka a gidan aljanna kuma ya samu ya dace da makotantaka da manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam mu dage bayan ilimi da zamu yi mu san ayyukan da zamu yi wani da yawa daga cikin mu ya kamata mu shakadil din ayyukan da zamu yi ka tsara timetable din ne ya kamata ka yi a azumi daga asuba daga sahur ɗinka zuwa a kira asuba ne ya kamata ka yi karatun alkur'ani za ka yi ko bacci za ka koma kaga sai ka auna ka gani wannan lokacin lokaci ne na karɓar addu'a lokaci ne mai tsada in ka tashi kai sahur kafin alfijir ya keto to za ka yi wa kanka tsakiyar da ba ruwa ko ka tsaye tsiniya kai ka koma baccin baccin da kake ta yi har abada Ka kaga kenan daga nan za ka fara cewa sanin wani aiki za ka yi na yi sahur karfe hudu zan zauna sai biyar ko biyar da rabi ake sallah ko na yi hudu da rabi ina da awa ɗaya awan nan sai ka duba ni zan karanta a awa ɗaya za ka karanta izubi mai kyau tartilan to kaga ka in ka sanya wannan kullum bayan sahur kana da izubi, biyu kana da tabbacin za ka sauka kawai saukar bayan sahur in ka yi sahur ka yi wannan saukar ka yi raka atanil fajir ka fita masallaci ka yi tahiyatul masjid ka yi jam'i me kuma ya kamata ka yi sai ka tsara zan ci gaba da bacci ne ko kuma zan tuna da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya sallaci sallah asuba ya zauna a inda ya sallar har rana ta fito za a rubuta mishi ladan haji da umara to zan yi ta zuwa haji na kenan kullun in ana rubuta min ladan haji da umara ko zan dawo gida in yi bacci wannan kai ta ragewa in kana neman ladan haji da umara sai ka nema in kuma ka taɓaitu kai ta ladan ya ishe ka kana da wata hanya da za ka yi shortcut ka shiga aljanna to matsalar ka ce sai ka dawo ka ci gaba da baccinka in ka gama baccin ka tashi akwai salatu duha ka tsara yin ta yaushe za ka yi ta ka je ka yi me za ka yi in ka yi in kuma ka baka tsara ta ba ita ma kasuwar ka kawai ka sani saboda neman kuɗi ya fi komai a wajenka to sai ka je a yi ta kwama talar kasuwa a kasuwan ma ba za ka iya barinta minti goma ba ka yi raka a tanin Eh, salatu raka'atan duha to kaga wannan shi ma su matsalar ka ce sannan kuma da yaushe zaka je sallan azhar da an kira ta zaka tafi ko kafin a kira ta da minti biyar kana masallaci ka jira a kira ta domin falalar da take ce shin kana da za a kira ta a yi takabiratul ihrami da kai wanda wannan ma lada ce ka samu sahun gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da kun san ladan da mutum zai samu a samun sahun gaba da kuma takabiratul ihram to da sai an yi rinka ƙuri'a zuwa za mu tare a kofar masallaci a zuba sunayen mu a kada a kada a watsa duk wanda ya dauko ya ga sahun gaba ya kabbara ya shigo duk wanda ya dauko da ni za a fara takabiratul ihram ya kabbara ya shigo in ko baka san wannan ba to shikenan kai ba ruwan ka dan faida ne kai to ci gaba da hawan faidar ka wato duk sai an yi Allahu akbar kaga dam saura a ƙarshe ka rugo kawai ka a tsakiya baka tsara so sahu ba ka ce Allahu akbar daga nan daga ruku'u a haka ka miƙo ka taho to kaga sai ka tsara kanka wannan dai kuma Allah yana kallo saboda lada kai ta ishe ka shi yasa kai wannan sannan kuma bayan da yawa tafsiri ana yin shi bayan azhar bayan la'asar kai to ya ka tsara a ina za ka yi ji tafsiri ko duk ƙura'anin nan da ake karanta ma ka san hukunce hukuncensa in ba ka sani ba to me yafi ma muhimmanci a duniya ka iya sanin ana fassara ma zancen Allah ko kuma a'a kana daga cikin wanda kullun da safe karfe shida sai ka ji BBC ka ji Deutsche Bale ka ji ina ne ka ji America gidajen rediyo kullun sai ka ga kowane gauta sai ka ji dishiri ka haddace a rediyo amma yau a kwana talatin da ake zama a karanta alkur'ani daga karfe hudu zuwa biyar awa ɗaya shine baka da dama kaga sai ka je kawa Allah bayani kace ya Allah na ji BBC na ji Deutsche Welle na ji kowane kwauta na ji kaza na ji kaza duk na haddace su amma awa ɗaya a masallaci ne ban da lokaci ka san tasuwa, ka san sai an ci da iyali ka san aiki to sai ka je ka musu bayani kaga sai ka ga ya za a yi da kai saboda waɗancan sun fi wannan muhimmanci to sai kaga in ka in ka auna kaga me yafi muhimmanci in ka saurari littafin Allah ka ji abin da Allah yake cewa ko da a kalma ɗari da aka faɗa aka faɗa ka tashi da kalma ɗaya alheri ne wataƙila ita ce tsiranka a gobe kiyama to sai ka san me za ka yi wannan duk yana daga cikin abubuwan da mutum zai tsara kansa wannan lokacin ta tsara kan shi ne za ka fita da abubuwa sannan bayan magariba me ka tsara kanka kafin sallan magariba lokacin da kake sahur me kake saurara kake buɗe baki kai ka haddace addu'a in ka karanta daman littafin duk in kana karanta a wannan kwanakin kana karanta abubuwan da za a yi a Ramadan to irin in ka zo addu'a din nan za ka tsaya kai wajen minti talatin a kanta kar ka wuce sai ka haddasa zahabar zama'u wa fusallatul Uruku wa sabata ajru insha Allah shin wannan kalma jumlatul mufida din jumla guda uku zaka iya haddace ta wani wannan jumla guda uku ma bai iya haddacewa wai saboda ba lokaci kuma in ka kyale shi zai kawo ma waka baiti 100 daga can daga can daga can daga can yayi ta kawowa zai ma surutu iya haddace ya haddace komai kayan kasuwarsa da kuɗinsu su ya haddace duk abin da ka ɗaga a ciki ya san nawa ya saya kuma riban nawa zai ci duk yana kwakwalwarsa amma zahabar zama'u wa fitallatul uruku wa sabatal al'ajru insha Allah nan ne bai haddace ba kaga in ya in ya san yana da muhimmancin addu'ar manzo to sai ya haddace sai ce bayan kai safur kai buɗe baki kai ina zaka je kai sallar tarawihi ka san sallah ce mai muhimmanci shahrul qiyam shi yasa aka ce musu sallar dare aka ce mata salatul qiyam salatu qiyamul layli saboda mai tsayuwar ake bukata to wani masallaci ka zaɓa ka je ka yi sallar tarawihi ka zaɓi yan kawai cikin minti goma an gama kai ma fijo za ka hau ko sharon ko dikko ko kumfo a folo za ka hau ka je ka hau a yi kai ko kuma a'a ka zaɓi wanda za ka je a yi izu ɗaya mafi ƙaranci izu biyu ka zaɓi masallacin da za a karanta tartilan aƙalla ka yi tsayuwar da alal aƙalla za ka yi awa ɗaya a yi sallar tarawihi a kwana ashirin ɗin farko da za a yi kafin ta tahajjudi ko kuma ka zaɓi masallacin daga wala na summa nazar Allahu akbar Allahu akbar a yi training a jijjige kunu da aka sha da koko ga baki ɗaya bi jiki saboda an yi training an jijjiga jiki kuma a zo a ƙara loda tuwo a koma a kwanta bacci haka ka zaɓa ko kuma ka zaɓa inda za a yi sallah da gaske sai dai ka san in kai sallar da otan kurciya ce baka da lada wajen Allah gara ma kakka wahalar da kanka sannan a duk wannan sallolin a ina ka zaɓa kowa masallacinsa zai ɗan buɗe ramadan ya zo a kofar kowane shago akwai masallacin kamsu salawat da za a yi ko masallatai wanda jama'a suke haɗuwa albarkan masallaci jama'a su haɗu da yawa a yi sallah amma yanzu da ramadan ya zo yanzu za ka kowa ya buɗe ɗan masallacinsa wai kiwa yake tashi ya je can duk inda ya sha ruwa a nan gindin kofin kuninsa ya turo kuni yana kallon kuninsa yana Allahu akbar yana motsa baki ga dankalinsa a kusa yana Allah Allah ayi sallama ya ƙara ci a nan suke sallar su ba ruwansu su gama da ɗan limamin su ya gawo daga Ramadan ba za ka sake ganin masallacin ba yayi disfaya ya ɓace sai kuma wani Ramadan din ka duk irin wannan fa ba abin da yake sawa mutum ya Rike irin waɗannan ababen sai wasa da yake da addini bai san ma menene mai mahimmanci a rayuwa ba mumini mai tsoron Allah shi ya san babu wani abu da yake da mahimmanci a rayuwa face kusancin da Allah domin Allah madaukakin sarki ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk abin da ka gani a duniyan nan tsinanne ne da abin da yake cikin sa komai yace la'ananne ne sai zikirin Allah wa ma walahu yace sai ambatan Allah da abin da ya kama da ambatan Allah ɗin, da abin da yayi bautar Allah da ibadar Allah da kuma ilimi koyan ilimi da koyar da ilimi to waɗannan abubuwan guda hudu manzo Allah yace su kaɗai ne ya yaba a duniya duk babu wannan duk abin da ba wannan ba shirme ne kuma ba za ka gane shirme bane ba sai ka je wajen Allah subhanahu wataala kaga duk ba shi za a tambaye ka ba abinda za a tambaye ka dai abin da kai na ibada abin da kai na ayyukanka da furcinka da abin da kai na ilimi na zikiri na kusanci da Allah kuma wannan shine wajen tsira din kuma wannan shine abinda zaka shekarar miliyan 100 kana cin gajiyarsa duk da ka rika a duniya tun muhimmancin sa ba wanda zaka yi shekara 100 kana cin gajiyarsa babu shi in kana takama da kuɗi tara ka gina duk gidan da za ka gina ka je duk bit ɗin da za ka je ba za ka mori gidan na shekara ɗari ba in dan ka ci abinci kake nema duk abincin da za ka ci duk kuɗin da ka tara ba za ka mori abincin sama da shekara ɗari ba in sutura ce duk suturar da ka tara ba za ka more ta sama da shekara ɗari ba in mata ne duk matar da ka aure ka je ka auro buzuwa ka auro washuwa ka je ka auro kwarkwara ka je ka auro yan labanas ka auro bafula na yola ka auro ta gombe ka auro duk wanda za ka auro ka auro ba za ka taɓa jin daɗin mata sama da shekara ɗari ba wato duk abin da kake takama in mota ce in jirgin sama duk abin da ɗan adam yake takama da shi ba zai more shi na shekara ɗari ba me kawai za ka mora shekara miliyan ɗari ne kusanci da Allah da bautar Allah shi kaɗai za ka mora amma duk abin nan da kake gani kana kallo ko ya tafi ya baka kana raye ko ka tafi ka bar shi kana kallo dole sai an yi ɗayan biyu to wanda ya san ya yi calculation ya auna a matsayinsa na mai hankali ya ga duk abin da yake a duniya ba abin da zai more shi sama da shekara ɗari ga kuma wani abu da aka ce zai more shi miliyan ɗari to kaga ai ba sai ka ce mabba zo wannan in ka ji kana ce ma zo kai wannan to wannan sakarcin sa ya kai sakarci daƙiƙancin sa ya kai daƙiƙanci ko matacce ne da duk baya jin kira to wannan yake sawa kake barin komai domin ka abin da za ka mora na har abadan abada salala gashin tinkiya to shi yasa ake yin sa to ga lokacinsa yayi mutane da yawa sun koma ga Allah kai Allah ya ma ni'ima za ka kai to in ka kai din ka gode wa Allah da bautarsa Allah madaukakin sarki ka amshi ayyukan mu na alkhairi a watan Ramadan Allah ka kai mu Ramadan ka rayar da mu ka kai sanya mana ikhlasi a cikin sa Allah duk abin da zai kai mu da cikin waɗanda za a yanta daga cikin wuta a cikin Ramadan Allah ka tabbatar da mu a kansa duk abin da zai sa a saka sunanmu daga cikin 'yan aljanna a watan Ramadan Allah ka tabbatar mana Allah yanda ka raya mu ka ba mu lafiya Allah ka ci gaba da raya mu da ba mu lafiya da kuma hore mana da ba mu zuciya ayyukan alkhairi da kusanci zuwa gare ka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah muna cikin halin kakanika yi a mu musamman arewacin Najeriya Allah ka kawo mana ɗauki Allah duk wanda yake nufin mu da bala'i da masifa da taɓalɓalcewa Allah ka nuna mushi musiba da bala'i a kansa ya Allah duk wanda yake nuna ya cutar da mu ya hana mu zaman lafiya ya haddasar da kaskanci a gare mu ya Allah ka tabbatar da shi cikin kaskanci har zuwa tashin alkiyama Allah madaukakin sarki duk wanda yake shirya mana kutun gwela duk wanda yake ganin mu ne matsala ya kamata a shiriritar da mu a sa mana rashin tsaro da talauci da ƙwaya da me dan a lalata mu ya Allah ka lalata shi shi da zuriyarsa ka kare mu da karewarka ya Allah duk wanda yake kawo sojojin waje dan su zo su mana ta'addanci ya Allah in sun zo ne dan da gaske dan yan bindiga Allah ka hada su da yan bindigan su ci nasara akan su in sun zo ne dan su mana makarƙashiya su hana mu addini ya Allah ka wulakanta su da waɗanda suka kawo su ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka tozarta America da yan yan kanzaginta Allah ka tozarta Isra'ila da ‘yan kanzaginta, Allah ka karya su ya zal jalal wal ikram, Allah ka ruguje sufa fa ƙarfin mulkinsu, Allah ka ruguje tattalin arzikinsu, ya Allah ka karɓi ikonka daga hannun su. domin azzalumai ne ba abin da suke a duniya sai zalunci. Allah ka taimaki duk abin da zai kawo adalci a duniya da mutane Allah ka taimake shi, duk abin da zai kawo sauƙi a rayuwar mu. Allah ka sauƙaƙa mana, duk shugaban da ka ba mulki zai kawo mana sauki da kwanciyar hankali Allah ka bashi sauki ka bashi kwanciyar hankali duk wanda ka bashi zai kuntata mana ya tozarta mu Allah ka kuntata mushi ka tozarta mu ya Allah ka zaban mana mutanen kirki masu tsoronka masu kaunar mu masu son ci gabar ƙasar mu ya Allah ka taimake su ka ba su mulkin su ya Allah duk shugaban da ba zai taimake mu ba baya jin tsoron ka yana da wata ajanda da ya ɗauko domin ya zartar da ita ya Allah kafin ya zartar da ajandar Allah ka kashe shi Allah ka ɗauransa kafin ya karɓar da ya zartar da ajandarsa Allah ka duk da shi da yaransa Allah ka mana maganin su Allah yanda ka mana magani yanda kai maganin fir'auna kai maganin manya-manyan jababira na shugabanni Allah mu ma jababiran shugabanninmu wanda ba sa kaunan mu ba sa kaunan Allah Allah ka musu ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka taimake mu ka tsare mu ka tsare kasuwannin mu ka tsare gidaddajin mu ka tsare dukkan ayyukan mu Allah duk abin da ya faru a cikin waɗannan lokuta na gobara a singa da kuma kasuwar 'yan katako Allah ka mayar musu da alkhairi Allah ka ci gaba da tsare kasuwanninmu da gidajenmu Allah ka tsare mu da dukkan wasu musiba da dukkan wani bala'i Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka wargaza kafirci da kafirai ya zal jalal wal ikram Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله